karki nisa da ni dan zuciya na neman agaji in ke ka bar ni zan tafi kin san da soyayyar ke ta saban gani da ji masu gulma kula fice da ma za su bari dan babu randa da zan gaji na baki duka zuciya da ke sa in ke ce guda sarauniya kin biya mai nuna yadda za a yi sugata an gaida ke sarauniya mai mulkin zuciya duk ran da babu ke ke sani cewa ba ni baki na kwaya abin fada duk da ba yar gudaniya ta kama zuciya don dole ne na jaddada kece abin da zan gani in yi farin ciki allah sarki ya ba mu da jini ya zam gure guda alfaharin guba da da na so ki lokaci guda ba ni ba ganin ki. kyauta an ke sarauniya mai mulkin zuciya duk ran da babu keke sani cewa ba ni ba na san dukiya in harkon ba na san mulki ma in harkon babu ke ba na so ma haske gurin da ke ƙauye har cikin birni ba wata yake rana